daga jance gama ki tafi gun shi ga yari can alhaji mai nera nera dubu dubu ke watsawa ya ki gama ta yi gudun shi <laughs> ne yankin bayan garin bauchi yanki ne da ya kaurin suna a matsayin matattaran mata masu zaman kansu inda harkar kai da kawo ke gudana ba dare ba rana. Eh, Rayuwa ba To, tana da yarinyar da ta kai ɗaki. Eh, ya na shekarar da goma sha uku ni ba na koyewa. bayan dai kai ruwa rana a lokuta da dama a kokarin dakarun shari'a na hisba na rufe wannan unguwa baki daya yanzu da gidauniya mai zaman kanta ta ad rufai foundation na aikin tantance adadin matan da ke wannan unguwa da sauran otal-otal da wuraren shakatawa da waɗannan matan ke tarewa a cewar hajiya halima ibrahim mai gari babbar jami'a a gidauniya ta ad rufa'i wannan ƙididdiga dai ta kara matan ne da kuma al'umma baki ɗaya. saboda mu muna ga kamar cewa idan har muka takaita wannan yaduwan cutar daga nan ko ba haka ba ai an ci galban 60 cikin ɗari a wannan wurin sai da muka yi test test wa mata 810 sai da muka samu fiye da mata 30 suna da shi kuma duk baki ne daga eh, daga wasu wurare suka zo to kaga ai abin razanarwa ne to amma abin da muke dukkansu suna shan magani wanda muka samu suna da shi suna shan magani to amma shi ne mu kaɗai ba za mu iya ba idan akwai doka a ƙasa kamar yadda ka ji sun faɗa mm. kowa ta zo sai an san matsayinta kan a bata ɗaki kaga za a rage kamar yadda bincike nuna zuwa wannan lokacin da jahilci da wani zubin tsananin talauci su ne ke jan hankalin mata wajen tarewa da kuma tallata kansu sana'ar da wannan gidauniyar ke cewa na yada cututtukan da ke wa al'umma baki ɗaya illa To wannan sana'an yana to mutum zai samu kai shi ne a cikin halin yadda bai so ba. Kamar ni lokacin da nake sana'an abinci nake da shagona, kagan kuwa namiji ba zai dame ba saboda ina da abun da zan rufawa kaina asiri in taimaka wa yan uwana da abokan arziki na saboda tun da iyayena ba masu shi ba ne saboda sun dogara da abun da zan samu a wannan sana'an to in kawo musu to ya zama shagon ya kone dole ne kwa ya zama wajibi ne dole ne in saurare ɗa namiji don in samu abin da zan rufe wa kaina asi. sai dai kuma yayin da ake gudanar da wannan kirdiga ta mata da ke wannan unguwa ta bayan garin bauchi wasu matan da na samu kan layi ana tantance lafiyar su sun ce suna lale marhabin da wannan shiri. yasa hankali na ke tashe da irin wannan abu ga cututtuka sannan kuma gashi rayuwar nan muna cikin ɗan da na sani din nan babu wanda ba ta ɗan da na sani a rayuwa <laughs> To anya kuwa kungiyoyin da ke neman dakile yaduwar cutar ta isko ko sida daga bangaren matan masu zaman kansu na sane da tsanin talaucin da ke tilastawa waɗansu shiga wannan sana'ar? Kwarar da gaske muka baya wani horaswa na koyon sana'a mata da suka koyi kiwon kifi mm. da ɗinki kai hatta shi kororon roban wasu su sukan je idan babu su sayo a kemis suna sayarwa a alkiblan da aka juya na wajen kariya an daidaice su an daidaici wanda suke tuka direbobin dogayen motoci an kuma waiwayi masu amfani da da kwayoyi da sauransu suna so su koyi sana'a suka ce gwamnati takan manta da su saboda ana kyaman su Shausalawa, Bocin Najeriya, Radio France International.